domin mutumin matar da take da kansa wajibi ne a kanta ta kiyaye wasu abinci kai hatta macen da take da breast cancer in za ta yi amfani da ganyen gwanda ta yi haƙuri wallahi za ta yi wata ukun nan cikin ikon Allah duk abin da yake damunta columns ne na kansa wallahi sai Allah ya warkar da ita matsalar mu shine muna gaggawa kuma ba mu haƙuri mu tsaya a inda Allah ya halice mu to yaya me prostate enlargement da prostate cancer ya kamata ya amfani da shi shine an samu babban ganyen ya kamata ya zama 6 liter in an samu karamin ganye ya kamata ya zama 4 liter amma kafin a yi amfani da shi likitocin addini sun ba da shawara a wanke shi da gishiri domin baka san kwarin da suka hau kai ba baka san kuma daga inda aka ɗauko shi ba in aka wanke <clears throat> sai a dafa shi dafa wanda ake masa kuma shine ana so a sa masa wuta kasif matawassit ba wuta bulbulbulbulbul ba idan ya dahu sai a bar ya kwana yana da ɗaci amma suka ce ɗacinsa bai da illa diktar abdulna'im ya ce da mutane da su yi haƙuri a kan ganyen gwanda ya ce wallahi duk cutar da yake damun ɗan adam sai allah ya warkar da shi ya ce kai daga ƙarshe ma binciken da aka yi duk wanda yake shan ganyen gwanda ba ya tsufa da wuri kun san dalilin da suka ce a kun san zai dawo <laughs> kun san dalilin da suka ce suka ce duk cutar da take tsofar da ɗan adam Allah yana ba shi kariya ta hanyar itacen na farko ɗan shekara 25 matashi ne ko ba matashi ba to yana da hawan jini yana da ulcer yana da typhoid yana da malaria yana da asalin pneumonia sannan kuma yana da prostate enlargement ya tsufa ko bai tsufa ba ha? to aka ce duk wanda yake shan gwanda ni a kasar indiya ma na ga wani aboki na yusuf ya ce mun su mutanen indiya sun wajabta ma kansu duk gida kafin a ba ma yaro shayi ya sha sai an dafa ganyen gwanda an ba shi ya sha daga cikin binciken da likitocin duniya suka yi shine wata cuta ana ce mata dengo ita cuta ce da tafi yawa a kasashe waɗanda suke tsallaken mu aka ce cuta ce wanda har yanzu ba a samu ta ba amma ganyen gwanda kadai a kasashe irin su malaysia irin su india irin su kasashe na mexico da wasu yankuna na amurka ganyen gwanda kaɗai ake dafa mutum a bashi ya sha kuma allah ya warkar da shi shi sa ka ce duk wanda yake shan ganyen gwanna irin su typhoid irin su malaria na ma ita ganyen gwanda kanta is anti-malaria kuma da yanzu da aka samu mutum ya dafa ganyen gwanda ya sha suka ce duk wani family na viral infection Allah yana kara mutum kaga mutumin da yake da asma ganyen gwanda zai masa mutumin da yake da bronchitis ganyen gwanda zai masa mutumin da yake da pneumonia ganyen gwanda zai masa amma yaya zai amfani da ganyen gwandan Shi ne suka ce zai samu ganyen gwanda guda ɗaya ya samu bunch na garlic guda ɗaya ya samu 6 liters guda haka sai ya hada sai ya dafa ana so ya sha shi so biyu kawai ake so ya sha a rana mutumin da lafiyansa kalau ya hada waɗannan concussion din yana shan sa ka ba da sati guda ka ga yayi jikinka zai canza ganyen gwanda kadai yana maganin hawan jini amma tambayin da aka yi shine me yasa mutanen afirka cutar hawan jini da shi suke mutuwa aka ce dalilin da ya sa mutanen afirka suke kamuwa da cuta kuma asali mafi yawa abincinmu shine ciwonmu a afirka najeriya za ka ga mutumin da bai wuce shekara 60 ba amma sai da sanda yake tafiya aka ce shi abin da ya kashe shi shine jin daɗi da wadata a ƙasashen da suka ci gaba jin daɗi da wadata lafiya yake ƙara wa mutum amma afirka kuma jin daɗi cuta yake ƙara wa mutum tunda a ingila an ce mai kuɗi bayi da ƙiba talaka ne mai tubbi da ƙiba yasa aka ce cutan da ya fi kashe mu duk wanda yake da hawan jini in bai kiyaye wani abu guda ɗaya ba wallahi duk maganin da ya sha ba zai warke ba shine aka ce me dole sai ya daina cin magista na taba tura ma na taba tura ma ko ka rubuta side effect of magi cube side effect of mene suka ce hatsarin da yake cikinsa yana da monosodium glutamate ne shi kuma hatsarin da yake ciki shine yana da illa guda biyar a jikin mutum na farko duk mutumin da yake cinsa in ya yawa a jikinsa yana sa yawan ciwon kai da bai da asali haka kawai sai a ce stress ne haka kawai yawan ciwon kai yana sa fata ɗinka ya dinga season kuma in ka ci magista a cikin yayyawa yawa kana gama cin abincin za ka ji kishi ruwa kana shan ruwa jikinka zai mutu kuma duk wanda yake cin magista yana samun yawan bugawan zuciya kankanin tafiya zai hake kuma ko ranka kankanin abu zai bata ma dai saboda zuciyar ta fara samun weak jijiyoyin sun yi weak sannan kuma ko faɗa kai ma yaranka ka dinga huci kana nishi magista kuma yana ɗauke wani miji sha'awa 80% out of 100 me za ka tabbatar da haka shine aka ce sai ka samo guda shida guda shida ko in ka samo guda shida sai ka samo 750 mil kamar roban faro kenan ko sai ka jika idan ka jika in kana so ka yi adalci ka gane amfaninsa da illarsa ko ka sha ko ka ba bunsurun gidanka an taɓa yi a algeria na gani an ba wa bunsuru wallahi sai da ya wata shida bai barbara ba mala abdullahi gobe ka ji ka gwada mana ina na dawo karatu baɗi sai mu je sa guda shida a jika shi a 750 ml ya kwana da safe a ba mu wani dabba ya sha a kalla yadda zai to kai ka sha dafawa in an ce dafawa sai ya tafasa sai ya yi koyi mutumin da yake da hawan jini abinda ake so ya kaurace musu abu guda uku duk abin da ya san zai haifar masa da kitse a zuciyarsa ya rabu da shi na biyu kuma ya rabu da magista ba magista ba duk wani abin da ɗanɗanansa yana da ƙarfi ku gane duk ƙasar da suka ci gaba a duniya abincinsu bai da ɗanɗanon abincinmu haka ne ashe ya gwada cewa abincinmu ban burge ba ke ina ga lokaci ya yi ko? duk ƙasan da suka ci gaba da ga ɗanɗanon abincinsu ba irin namu ba ne haka ne to inda ko haka ne ba magin ne illa ba sinadarin da yake cikinsa shine yake da illa an taɓa wani tattaunawa a gabana a kan ruwan da 'yan najeriya muke sha wani tattaunawa aka yi wani close dialogue aka yi daga ciki sai aka yi misali da wani ruwa a najeriya aka ce ruwa ne wanda ya fi kowane ruwa daraja amma kuma matsalar da yake faruwa sinadarin da ake amfani da shi yana hana mutum fitsari kuma duk dan adam da ba ya fitsari kodarsa tana samun matsala takura ta ake yi kuma duk kodar da aka takura ta ƙarshe tana iya samun matsala da muka gama tattaunawa muka ce to in an san haka ne me zai hana ba za a fito a je a samu kamfanin a gaya musu in dan al'umma suke yi ba sai daga cikin su wani ya ce min wallahi tallahi kai a hankali in kana da ƙararren kwana akan wannan da su ya kashe ka ya ce domin a najeriya ne za a je har ya gaya mun wani abin da ya bata min rai ya ce akwai abubuwan da wasu kasashe an kai musu sun ki karɓa amma hukumar mu ta karɓa saboda buƙatarta wannan muna addu'a Allah shirya mana su to mai hawan jini ne ya kamata ya ƙaurace wa na farko ya kaurace wa magi kaga dangin magi akwai kafi zabuwa matan mu fa saboda ƙwarewar su fa yanzu wasu ba sa sa gishiri magin ne shine gishiri kuma dan me yasa ma ba za ka yi ciwo ba kana dan Najeriya magin nan fa ban san nan mina ba fa amma kamar me duguri da Kano fa shinkafa da wake marmasa masa magi ake da dan wake fa ta yaya za a yi lafiya kuma ku gane cututtuka ku auna na sha gaya wa mutane cewa abokinka sa'anka da yake ƙauye ya fi kaɗan maraya lafiya haka ne ko baka bane to me janyo musu abinda suke ci sabanin abinda muke ci yanzu ka duba mafi yawan yayinmu da iyayenmu waɗanda suke fama da ciwon kafa wallahi da da su daidaita abincinsu da su samu lafiya mafi yawan abin da ke kawo musu protein ne ta za a ce ka ci nama ka ci kifi ka sha madara ka sha nono ka ci biredi diktar abdullahi fa ya ce duk wanda yake cin daƙiƙar abdul ba zai taɓa yin lafiya ba ice daga shekara arba'in in da ka sa biredi a gaban ka ya ce ba za ka taɓa yin lafiya ba